Yaɗawar doka bisa ga lafiyar iyali da batun haifuwa don a baiwa masu ruwa tsaki na bangare daban-daban da ke sa hannu a ciki ne damar samun masaniya kan wannan dokar ta lafiyar iyali da kan ƙudirin aiwatawar shi. Wani alfanu gare shi wajen kiwon lafiya wa da danta. Wasu al'amura da aka lissafa da su su ne fuskokin samun haifuwa. A yanayin da ake ciki mafi yawan lokuta an ma'auratan basa haihuwa ta yi zan wani tsaranta shi yasa aka yi maganar jinsi a cikin wannan dokar wani lokacin ana tunanin da mace ce bata haifuwa wani al'amarin kuma shine batun ciyarwa ɗaukar ɗawainiyar cututtukan da ke rataye ga yara ƙanana don an san yaro shine gabata mai zuwa don haka da zaran an samu an kyautata rayuwar yara haka na nunin za a masu girkin matasa da za su zama manyan gobe da ke da ƙoshin lafiya nazartar da aiki da tallafawar shugabancin zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa duk wannan domin taimakawa ne ga raguwar mace-macen durkushi da ake mace-macen jarirai don kuma a kyautata ayyukan ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiyar mata da yara har ma da wa'anda suka manyanta. Na lura da matasa na da fuska a wannan hutu wani irin kaso gare su. A ƙasar Nijar matasa na fiye da kaso hamsin cikin ɗari na al'umma. Ai don haka ne kuka lura da an yi maganar lafiyar matasa don ko an san su ne ubanni na gaba masu zuwa su ne uwaye na gaba masu zuwa domin a ƙara ɗaukar matakan kyautata lafiyarsu da batun haifuwa an mai batun zubar da ciki da ake a ɓoye al'amuran da ake gani ne wajen matasa kuma matasan nan su ne suka fi fuskantar wannan buƙatar don dai dukkan wa'annan sassan ya zan an kyautata musu lafiyarsu ne kuma an girka matasan nan kan turbar ma'aifa nagartattu na gobe abinda muke jira musamman a wajen jami'an kiwon lafiya lafiya don su ne sahun gaba ga wannan aikin kyautatawar na ganin sun taimaka ta hanyar ƙoƙarin da za su yi kuma su kyautata ɗaukar ɗawainiyar uwa da ɗanta. Gaya ta amfana da babban asibiti shin ko haka zai kawo kyautata ga kiwon lafiya al'umma? Hakika shi ne babbar buƙatar tamu zai baiwa masu aiwatawar kuma damar su yi taka tsantsan. Studio